ibrahim ta jefi shaidan a wannan wurin isma'il ya jefi shaidan amma kuma sai mutum ya je ya yi zina a wannan wurin yana tare da kayan harama ta aikin hajji saboda ya ga sawu ya ɗauke kafa ta ɗauke ba su wuce su uku ba a katon tanti sai ya koma can gefe wannan ya koma can gefe barna iri iri jama'a muna fatan allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to ba sai mun ɓata lokaci akan wannan ba sannan muna ba da shawara a kyautata dangantaka tsakanin hukumomi wato gwamnatoci da malaman kirki lallai ne gwamnatoci su jawo malaman kirki jika kuma su gwamnatocin su sani haka ba za ta yiwu ba sai in ba za su yi zalunci ba domin yanzu akwai azaliman masu mulkin da suke ganin ba za su bar zalunci ba don haka kawai abin da suke gani za su ja ka jika kai masu dan san maka jama'a ba za ku yi mamaki ba wata shekara har yola aka bi ni wai an kai min kujerun maka na ce ba na so aka ce wai na ce a na ce hajji ba dole ba ce a kaina naje naje naje ba na so in dai malami ne a je a samu malamin da bai taba abin nan wai so ake lallen aka dan ɗibi zaluncin kai ma sai a dan san maka dan a rufe bakinka na ce to ko za ku rufe baki na ba da kujerar hajji ba wadda da na so zan tafi sai ku samu wani abin da kuke ganin ba zan iya yi ba sai ku dan yi tayin wannan abin ya jama'ar musulmi lalacewar alaƙa tsakanin malamai masu faɗar gaskiya da gwamnatoci azzalumai ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya domin gwamnatocin sun koma suna ci gaba da duk abin da suka so malaman kuma ba su isa su je su yi magana ba allah ya kiyaye sannan lalle ne hukumomi su nisanci mu'amala da malamai 'yan duniya ire-iren wancan da yake alfahari cewa gwamnatin ba ga tsoro ba ta zo ta mai magana mana saboda ya san cewa masu mulkin ne suke ainihin ɗaure mishi gindi nan gaba na littafin malam muhammadu bello ne sarkin musulmi mai suna ainihin wato usulin siyasa the principles of leadership ko the principles of politics gashi fassarar malam shehu ya musa allah gafarta mishi ina son karanto muku wata magana ne da malamin ya faɗi wadda wannan magana akwai abubuwan wa'azi a cikinta maganar farko da ya faɗi a cikin muƙaddimar littafin cewa ike yi bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima yace da sunan Allah mai rahama bai jin kai Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dadin tsira ga mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya kara musu aminci qala al abd al faqir ila maulah al ghani muhammad ibn usman al ma'ruf bi ballo yace bawan Allah wanda yake bukata zuwa ga wurin Allah wanda Allah mawadaci ne wanda aka fi sani da muhammad dan usman wanda aka fi sani da bello mai ma'anar bello ina fulani ko ba san ba a bello ba hmm? ballowa daga ballowa ne nasiru dan hudiyo ya haife shi ne ana cikin yaƙi shine sai sa mai nasir muhammad nasir amma sai sa mai da fulatanci muhammad bello ai muhammad nasiru wato mai taimako na ya zo alhamdulillahi alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam yace mun gode wa Allah da Allah ya mana ni'ima ta imani da musulunci wa hadana bi sayyidina muhammadin alaihi min Allah ta'ala afdalus salati wa azka salam Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'adu sai sai Bello yace bayan haka faqad sa'alani al-akh الصديق القائم الرفيق الذي هو كالأخ شقيق ya ce ɗan uwana wanda yake kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke ya roƙe ni shine umar dallaje umarun dallaje wani malami ne wanda ba sakkwace ne asalin shi ba fulatani sai ɗan hudiyo ya turo shi ƙasar katsina a wannan lokaci akan ya zo ya kifar da gwamnatin katsina a lokacin nan wadda ta ƙi bin musulunci sai aka ɗora shi umarun dallaje da aka ɗora shi sai ya rubuto takarda zuwa ga bello cewa don allah a rubuta mai littafi wanda zai taimake shi yaya ake shugabanci tunda an naɗa shi shugabanci rana tsaka kuma bai san yadda ake ba shine sai bello ya rubuta mai wannan littafi bello ya ce almujahid fillahi haqqa jihadihi nasarahullah wa adama uluwahu waqtidarahu wato babban malami muhammad wato umarun dallaje mai jihadi wajen tada addinin allah iyakar jihadi Allah ya taimake shi Allah ya dawwamar da ɗaukakar shi Allah ya dawwamar da darajar shi wa ayyadahu bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe shi da ainihin karfi irin nashi wa aksara ansarahu kuma Allah ya yawaita mataimakan shi ya roƙe ni an aktuba lahu kalimatin tashtamilu ala usuli siyasa ya ce rubuta mishi littafi wanda zai nuna mai yadda ake shugabanci wa kaifiyatul mukhlis min umurin riyasa sannan kuma mutumin da ya samu kanshi a shugabanci yaya zai iya yi shugabanci lafiya ya fita lafiya fa ajabtuhu ba'da al-istikhara yace bayan nayi istikhara na roki Allah sai na amsa mishi wallahu al-musta'an Allah ya taimake mu to ku tsaya ku ji abin da Bello yace game da shugabanci yace wa alam ya akhi ya kai dan uwana ka sani anna min a'zamil bala'i 'ala al-abd an yakuna arifan bala'i mafi girma daga cikin bala'o'i a duniya akan bawa shine bawa ya zama dagaci au amiran ko ya zama sarki lima ya tarattabu alaihi min alhisabi saboda hisabin da zai biyo baya ba wai sarauta ce asali bala'i ba yanzu ku duba kun ga duk wanda ya kwana da yunwa yanzu sai allah ya tambayi sarkin garin nan ranar lahira sai Allah ya tambayi gwamna sai Allah ya tambayi shugaban kasa ai matsalar kenan ba wai shugabancin ne asali ba hisabin da zai biyo baya misali mai gida ne sai ya bar buhun shinkafa goma a gida kwana nawa zai yi kwana uku zai yi sai wani ɗaya kwana da yunwa a gidan don Allah wa za a tuhuma matar gida za a tuhuma domin shi mai gida ya bari to Allah ya wadata jama'a kun san cewa yanzu Najeriya a wadatar da ake ciki bai kamata a samu talakan da zai ce bai da jali ba kuma yana jin yunwa bai kamata a samu ba akwai kuɗi jama'a daga 1960 sanda muka samu yanci zuwa bara nuhu ribada shine shugaban efcc ya ce shugabannin najeriya sun sace dala biliyan 50 dala biliyan 500 dala biliyan 500 dala biliyan 500 dinnan da muka zauna muka dubi yawan lissafin 'yan najeriya da yawan kudin sai aka ga kowane dan najeriya zai samu naira miliyan ɗaya kuma a samu ragowa har da yara 'yan mutsi-mutsi kin ji da ke ma za ki zama miliyoniya da za a raba to amma duk sun kwashe sun kai wa turawa sun aje musu mu kuma an ban mu nan muna nan ba magani ba abinci ba kudin makaranta wani abin buɗe baki ma fa bayi da shi fa wallahi tallahi akwai mutane da yawa azumi din nan ya zo sai su ga taimako ne saboda ba za ka ci da safe ba za ka ci da rana ba in magariba ta yi kuma sai ka fara muzurai ka sami yalan bello sai ka dan samu ka tauna sai ka kora ruwa ka yi addu'a shi kenan dai Allah ya cika sa sauran da haka sai ga mutum yana tafiya kwankwason shi kamar kadangare di ya rame wallahi ba haka yake ba yunwa ce ai da za mu ci abinci ba haka za ku gan mu ba naɗa naɗa za ku gan mu eh ku ga ana ta zufa to amma ba a ci komi ba ba mai ko a jika ruwa ma ya biya bushe sai ga mutum yana tafiya hakan nan dai Allah ya rufe asiri babban riga da dogon riga da hijabi suna dan kara ana dan barazana shi ne kawai duk abin hijabi ne da dogon riga fa hmm. sai ce saboda hisabi mai yawa lima ya tarattabu alaihi min alhisab alkathir sai ce fa innal abda muhasabun ala af'alihi ala aqwalihi wa af'alihi saboda kowane bawa ranar alkiyama sai an mai hisabi game da duk maganganun shi da ayyukan shi wa hawalihi da halin da ya samu kanshi kun san zaman nan da muke anan sai Allah ya tambaye mu ranar alkiyama haka ya ce wa ma takunu fi fi sha'anin ko wa ma tatlu minhu min qur'anin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fi har karatun qur'ani da kike sai an tambaye ki ranar kiyama dan Allah kika yi koko dan a ce miki malama zuwa wurin wa'azi kin zo ne ko kin zo tsegumi haka kowa sai Allah ya tambaye shi kuma me wa'azin ma sai an tambaye shi don annabawa ma sai an tambaye su jama'a ma sai an tambaye su haka yace wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin kowa sai an tambaye shi amma za Allah ya ce idan dan adam ya tashi daga cikin kabarin shi a ranar alkiyama kafar shi ta dama ba za ta daga ta bi ta hagu ba ta hagu ba za ta bi ta dama ba sai an mai tambayoyi guda biyar shekarun da aka baki rayuwa da aka baki yau shekara ki talatin ko arba'in ko sittin ko ashirin me kika yi da waɗannan shekarun ya kika karar da su sannan lafiya da aka baki yanzu wata tana can asibiti fa tana ihu ihu take an sa mata drip din an ƙara jinin an bata maganin amma ciwon ya ya warke don allah bai nufa ba wannan allan da ya ƙi nufin ya bata lafiya shi ya ɗau lafiya ya baki ba don kin fita ba to me kika yi da lafiyar taki sannan kuɗi ina kika same su ina kika kashe su waɗannan abubuwan kowa ya shirya zai ba da amsa a kai to sai mala yake cewa wa in kana amiran idan mutum ya zama gwamna ne ko sarki ne ko ciyaman ko mai mulki kila an ra'iyyati aka ce sai an tambaye shi game da talakawan shi gaba ɗaya yaya talakawa suka kwana a jiya an ɗauke wuta sauro ya ciji wance da wance sun tashi ba su da lafiya to sarki zai yi jawabi gwamna zai yi jawabi mai mulki zai yi jawabi ai shi yasa malaman da aka kawo mulki aka ba su kuka suke sai su gudu sauran ka je lahira matsala ce za ka iya ba da jawabi yanzu sauran da ya cije mu jiya da daddare allah ya kyauta sai ya ce fa kaifa huwa fi nafsihi ma annahu yuhasabu ala a'mali ra'iyatihi in ya zama kai da kanka za a yi maka bincike game da kanka ina kuma a ce sarki za a tambaye shi game da talakawan shi gaba daya ai akwai matsala jama'a walidhalika qila min man aqamahu Allahu fil khumuli falyahmadillah dan haka malamai suka ce duk wanda Allah ya tsaye da shi bai da mulki wanda ya zambe da mulki ya gode wa Allah amma yanzu kun ga mutane ne ma ake saboda in kana da mulki za a baka naɗeɗiyan mota da katon gida kana da kuɗi kana da katuwar gsm za ka yi abin da ka so amma duk ka gama abin da ka so ranar alkiyama za ka yi jawabi allah ya kyauta kun ji abin da wannan littafin yake cewa to sai mu fada can tsakiyar littafin bari ku ji abin da shehu ya ce al'aslu thalith ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin shugabanci an ya kuna al'imamu awil amiru awil wali shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki lallai ya kasance ya shtaƙo abadan ila ulama addini ya rinka kwaɗayin malaman addini wa ya harisu alastima in nusahihim lahu ya kuma rinka kwaɗayin sauraren nasihar da za su yi mai wa an yi hazara min ulama isu lallai ne shugaban ƙasa da gwamna da ministoci su ji tsoron miyagun malamai allazina ya harsuna ala duniya waɗanda suke kwaɗayin duniya suna nan yanzu sun cika abuja jama'a mulkin da ya gabata wasu malamai da suka caɓa jama'a a nikon ake saukansu da sheraton manya-manyan hotels daga sauka mulkin wallahi da sati biyu sai muka haɗu da su sai na ji tausayinsu sun zo za su sauka a wani hotel irin namu na fukara na talakawa su biyu ɗaki ɗaya har sai na ji tausayinsu ba su ma kai kowa ya kama ɗaki ɗaiɗai ba sun gama kwaɗayin duniya sun gama komi sun zubar da mutuncinsu sannan duniyar tun ba a je ko ina ba gashi nan ta watse allah ya kiyaye sai ce fa innahum yusnuna alayka wa yu'azzizunaka wa yatlubuna ridaka tam'an lima fi yadayka min khabith al-hutam al-hitam wa nasil al-haram liyahsulu minhu shay'an bil makri wal khayl wal hiyal yace saboda miyagun malamai za su rinka sadadowa ne wurinka suna yabanka suna zuguguta ka su ne maka kirari suna neman duk abin da zai faranta maka rai saboda me ba dan komai ba dan su samu wannan kazanta da ke hannunka ta duniya su kuma samu dukiyar haram yadda za su yi makirci da hikimomi sai da ya kai miyagun malamai fa jama'a har rubuta takardu suke zuwa ga masu mulki wai za a gina masallaci ko za a gina makaranta a kawo taimako in aka ba su taimakon sai su dure aljihunsu ko kuma ku ga malami ne mugun malami sai rubuta ya ce muna da wasu marasa lafiya sai a ɗibi kuɗin sai a bayi sai zo sai dura aljihun shi duk wannan zalunci wal alimu salih malami nagari huwa alladhi la yatma'u fi ma indaka min almali alamar da zaka gane malami na gari shine baya kwadayin dukiyar da ke hannunka wayan sifuka min alwa'azi kuma in yazo wa'azi ya ne maka nasiha ya ne maka adalci a ciki wannan magana ita ce na so in karanto mana daga cikin littafin malam Muhammad Bello sarkin musulmi mai suna usulul siyasa kenan lallai ne kun ji Bello yake cewa a jawo malaman kirki kusa a nesanta miyagun malamai Allah ya kiyaye to sannan jama'a su yi kokarin dawo da kyakkyawar alaka ta zamantakewa wato in baka iko kai makwabcina ko abokina ka rinka sarrafa 'ya'yana kai ma kuma ya zama ina da ikon sarrafa 'ya'yanka ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka wato a yola ne da na je na ga wasu al- wata al'ada wadda ta bani sha'awa har yanzu suna yin ta in ka ga yarinya kana so a unguwa wani lokacin kawai sai ta nuna gidan makwabcinsu sai ta ce nan ne gidansu sai ka je ka neme ta a nan kuma a auren maka da ita can gidansu sai a ce gidan kawunta ne saboda zumunci makwabci zai iya aurar da 'yar makwabci saboda makwabcinka na kusa yau in kai ihu barawo ko ka buƙaci wani abu ca nake kafin dan uwanka da ke nesa shi zai zo makwabcinka ya kamata ya zama naka na jikinka kai ma ka zama nashi na jikin shi allah ya taimaka sannan a dawo da kyakkyawar alaƙa ta taimaka wa juna da shawarwari da aiki tare a tsakanin malamai masu karantarwa a makarantu da kuma iyaye a kyautata alaka malami ya daina kallon banza ga iyayen yaya iyayen yaya su daina wa malami kallon banza sannan malamai da dattawa da masu iko a dawo musu da cikakken daraja da matsayin da suke da shi wajen yadda za su iya sarrafa kowa ainihin a cikin al'umma to sannan shawarwari na na ƙarshe ga su kama haka kowa ya karkada kunne shawara daga cikin shawarwari na ƙarshe shine na ɗaya duk wani wurin barna da shashanci da lalacewa to a rufe shi misali silma da gidajen dambe da gidajen kallon bidiyo da gidajen aro na kasusuwa da cd na ainihin bidiyo waɗanda suke yada barna sannan akwai wasu wurare kamar a nan zariya jama'a yanzu akwai wasu wurare da aka fara yin su 'ya'ya suna lalacewa maza da mata za ku ga an je an samu gindin bishiyoyi masu kyau sai a yi 'yan rumfunan kwano da magarba sai ga an zo ana kawo giya ana sha a wurin gashi nan a wajen mtd gashi nan a wajen abin nan eh, pz da makamantan wurare sannan ire-iren waɗannan koke-koken sun yi yawa a anguwanni irin anguwar jaba da anguwar mai gwado da makamantansu inda yake shaye-shaye da sauransu sun yi yawa a wuraren to sannan a kaduna akwai wani shaidanin wuri da aka gina aka sa mishi gamji gate wannan gamji gate akwai fitina mai yawa a cikin shi domin za ku je ku samu 'yan mata kama guda 500 ana biki kowace kuma ba a shiga wurin da hijabi ko gyala ba a shiga da shi sai kin shaɗa mara kin yi gayu kin gama haɗewa fes sannan samari sai ku samu sun kai dubu ɗaya a wurin a je ana raye-raye ana a nan ne in dare ya yi sai samarin su ta buge 'yan matan su ne musu zina kun san me ya faru yanzu a cikin garin kaduna yanzu 'yan mata suna nan da yawa suna kurmusu su da ciki sun rasa yadda za su yi da shi a ina aka yi musu cikin an je an yi musu fyaɗe a gamji gate ita jjc ce ma sabon shiga ce bata san waye mata cikin ba ma bata ma san ciki ne take da shi ko menene ba sai ta zo gida ta ce cikin ta na ciwo kaza kaza sai uwar ko uban an kai ta asibiti an bincika sai a ce ciki take da shi yaya aka yi waye sai ta ce ita ma bata sani ba to sai an matsa ta a ran nan ne dai sun je fati shikenan aka tada rikici shine wani ya mata kaza kaza waye ita ma bata san shi ba yanzu fitinar da ake fama da ita kenan to amma kuma gwamnati tana samun kuɗi a wurin dan a rana ɗaya sai a samu naira dubu ɗari biyar sai a samu rabin miliyan gwamnati tana samun kuɗin shiga amma kuma 'ya'yanmu ne suke lalacewa maza da mata a daidai kofar gamjigar wani malami ya bamu labari ya wuce ya ga wata yarinya ta fito da nonanta wani saurayi na tsotso sai daka musu tsawa sai ta mishi tsawa ta ce wuce wuce ka ba mu wuri kai kai abu ya dame ni da kaikai na samu mai so samu ni kana cewa ta gaggaya mishi magana ya ce sai ya ji kamar zai faɗi ya ce bai taɓa tunanin lalacewar 'ya'yanmu ta kai haka ba bahaushe ya ful da hausa a bakinta ya ce ta faɗa mishi haka ta ce tafiya ba ta wuri abu ya dame ta zai mata maganin abin da ya dame ta ne kuma wani ya ne mata kuma ya ce abin sai ta kore shi a wurin taro yake ba mu wannan labari aka yi ta mamaki allah ya kiyaye to lallai a hana wurare irin waɗannan sannan kuma hana gudanar da bukunkuwa waɗanda suke na barna ne jama'a yanzu ba kwa jin gidan rediyo 'yan drama suna ta sanarwa za su yi wani bikin sallah wannan bikin sallah ma wai in za ka shiga sai ka biya kuɗi barnace barnace za a je a yi sannan ga wata fitina da ta sawo kai jama'a wai sunanta luncheon luncheon din nan ni da ban san shi ba fa jama'a har na bar garin nan ban san luncheon ba sai da na je yola ina zaune a hotel can tsakar dare na ji kiɗa ya yi yawa mun kasa bacci sai na taso lafiya aka ce luncheon ake me luncheon ni ma ban san luncheon dol kalmar luncheon dai da turanci ma'anar ta kaddamarwa ana kaddamar da wani abu to ban santa da irin wannan ma'ana ba ashe yan mata ne ga su nan sun sha kamara ana tarawa da samari wannan shine lancan in aka gama fa karfe biyun dare sai kowanne ya ja kowace yake so sai kai ta ga an kama musu dakuna a hotel a je a kwana azan ana zinace zinace wata yar an batta ta tafi wurin biki da ciki za ta dawo sai bayan wata uku ciki ya bayyana kuma sai a zo ana cewa Allah ya tsine miki albarka ina ina wannan irin rayuwa Allah ya kiyaye sannan iyaye su rinka sanin cewa suwaye kawayen 'ya'yayensu mazansu da matansu sannan iyaye su rinka sa ido game da duk waɗannan abubuwa to sannan sai na ce ya kamata iyaye su ainihin rinka yi wa 'ya'ya tarbiyya da wuri kafin su fanɗare don bahaushe ya ce ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi in ya girma fa sai dai a karya shi akwai yarinyar da ba a fara mata tarbiyya ba sai ta kai shekara ashirin yaushe za ta ji magana ba za ta ji ba tun suna ƙanana za a rinka musu abin nan sannan wata magana ita ce lallai iyaye su rinka wa 'ya'ya auren wuri kafin 'ya'yan su rika domin idan ta rika to ba za ki iya gaya mata wani abu ta ji ba amma in yarinya ta buɗe ido ta ganta cikin gidan miji da cikin kunyata da sauransu sai ku ga tarbiyyarta akwai ainihin inganci a ciki sannan hukumomi su kafa ainihin wato kuma su raya ma'aikatun hisba ma'aikatan hisba su ne aka fi sani da ministry for social welfare and development wato ma'aikatun da za ku ga an ɗauki dattawa da ma'aikata in wani ya lalace a kai shi a yi mishi faɗa da makamantansu waɗannan ma'aikatan akwai su sai dai ba sa aiki yadda ya kamata ko kuma suna aikin yadda ya kamata sai dai suna da ƙarancin kayan aiki ko kuma mutanen wasu sun tsufa ma har tunaninsu ya wuce tunanin zamanin dan in kin tsufa tukub kika zo zaki wa 'yan zamani faɗa irin faɗan da zaki mata maiwa ba irin wanda ya dace ba ne don tunaninku ba iri ɗaya ba ne to sannan wata magana mai girma ita ce magana ƙarshe magana gsm lallai kowace yarinya a lura tana da gsm a waye ya sai mata waye ke buga mata waya waye yake yi mata text da tsakar dare da take yin free call din nan na kyauta da wa suke magana a binciki duk 'yan matan nan da suke da gsm sannan a koma duk samarin nan da suke da gsm a bincike su barin gaya muku wani abu kun ga gsm din nan ta zo da alherai mai yawa amma sharrin gsm din nan kuma yana da yawa abin da yake faruwa yanzu da babban mutum in ya ga yarinya yana so ya je lalata ta dole sai ya je ya canza riga ya canzo mota ya zo ya yi shigar sunkuru ya laɓe a lungu haka ne ko sannan ta fito ya ɗauke ta a guje je kai ta inda zai kai ta yanzu da ya haɗu da yarinya yana so nawa ne gsm din take naira dubu biyar naira dubu shida ko kuma ga wannan shaidaniyar multilinks ko wace ce dubu ɗaya da ɗari shida ko dubu ɗaya da nawa duka sai kawai sai siya yana siya kawai sai ya haɗa wa yarinya sai ya ɗauki lamba karfe bakwai na almuru sai ya buga mata waya ya ce yana